Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta bi sahun ƙawayenta wajen ƙaƙabawa shugaban Rasha Vladimir Putin da manyan jami'an gwamnatinsa takunkumi saboda yakin da suke yi a Ukraine. yayin da masu rajin ganin an ɗabbaka ayyukan agaji ke kira ga gwamnatin amurka da ta agazawa 'yan ukraine da ke zaune a nan amurka musamman ma ɗalibai da ke karatu yau batun da shirin na duniyar amurka na wannan mako zai nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to kamar yadda muka ambata a farkon shirin Amurka ta bi sahun ƙawayenta wajen ƙaƙabawa shugaban Rasha Vladimir Putin da manyan jami'an gwamnatinsa takunkumi sanadiyar yakin da suka ƙaddamar a Ukraine. Wannan yaƙi ya haifar da yamutsi a fannonin gudanarwar ciki da wajen ƙasar ta Ukraine, lamarin da ya sa masu ayyukan agaji ke kira ga gwamnatin Amurka da ta agaza wa 'yan Ukraine da ke zaune a nan Amurka musamman ma ɗalibai da ke karatu, saboda halin da suka shiga sanadiyar yaƙin da ƙasarsu ta faɗa. Andriy Umansky ɗan asalin ƙasar Ukraine ne da ke karatu a nan Amurka, kuma har yanzu yana cikin yanayi na mamaki kan mamayar da Rasha ta kai wa ƙasarsa. Ya ce har yanzu ina cikin yanayi na kaduwa idan na kalli yadda aka kai wa ƙasata mamaya. Umansky dai yana karatu a Amurka ne ƙarƙashin vizar da ɗalibai ke amfani da ita, kuma ya ce yana bin ƙa'idojin da jami'an shige da fice suka gindaya. amma ya ce burinsa shine ya koma ƙasarsa ta Ukraine. I do to go back to Ukraine no matter the outcome. Ya ce na ƙudiri aniyar komawa Ukraine ko da menene zai faru. To kamar ɗalibi Omanski akwai 'yan ƙasar Ukraine da dama da ba su san makomarsu ta yaushe za su koma ƙasarsu ba, da kuma iya tsawon lokacin da za su iya zama a nan Amurka. Lauyoyin da ke kare baƙi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na kira ga gwamnatin Amurka da ta bayan ƙasar ta Ukraine kariya saboda kada mai da su ƙasarsu ta hanyar sama musu tallafi ƙarƙashin shirin nan da ake kira TPS a takaice. Lisa Farasio lauya ce a wata ƙungiya mai kare baƙi a nan Amurka. And that is a designation that the Secretary of Homeland Security can make for an entire country, um, Ta wannan wani fanni ne da sakataren hukumar kula da tsaron cikin gida zai iya ba wata ƙasa ka kacokan kariya. idan har akwai wani yanayi mai haɗari da zai iya hana mutane komawa ƙasarsu kamar yaƙi da muke gani yana faruwa a Ukraine. Roman Carroll ɗalibi ne a kwalejin fasaha ta California Institute of Technology, shi ma kuma bizar ɗalibai yake da ita a matsayin takaddun izinin zamansa a Amurka. I would be very happy to keep going back home um, any chance I have and I was thinking of coming back. Yace zan yi matuƙar farin ciki na ga ina komawa gida a duk lokacin da na samu dama. Dama kuma ina da burin na ga na koma gida idan na kammala karatu na na digiri. Amma a halin da ake ciki abubuwa sun rincaɓe babu ma jirgin da mutum zai iya komawa Ukraine. A shekarar 1990 Majalisar Dokokin Amurka ta amince da shirin da zai rika ba wani rukunin mutane kariya ta musamman da ake kira TPS a takaice. Lauya Lisa Farasio ta yi mana fashin baki kan abin da wannan shiri ya kunsa. And what temporary protected status or TPS does ta ce abin da wannan shiri na bada kariya na tps yake yi shine kare 'yan wasu ƙasa da ke zaune a nan amurka zuwa wani tsawon lokaci wanda kan kai har zuwa wata goma sha takwas wannan shiri har ila yau zai iya ba mutane takaddun izinin yin aiki idan har suna da sha'awar neman aikin a halin yanzu hukumar tsaron cikin gida ta homeland security ce take da hurumin kula da wannan shiri kuma da muryar amurka ta tuntubi hukumomin ma'aikatar tsaron ta cikin gida kan wannan lamari sai ta ce suna ci gaba da sa ido kan abubuwan da ke faruwa amma ta ƙi yin ƙarin bayani bisa alƙalma da ma'aikatar ƙidayar mutane ta amurka ta fitar akwai akalla 'yan ƙasar ta Ukraine kusan dubu ɗari da biyar da ke zaune a nan Amurka waɗanda ba 'yan ƙasa ba. Dubu biyu daga cikinsu ɗalibai ne da ka iya cin gajiyar shirin na TPS. Sai dai duk da haka ɗalibi Omanski ya ce shi dai ya gwammace ya koma ƙasarsa ta Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta ba tare da ta rasa wasu yankunanta ba yana mai cewa a shirye ke taimaka ta duk hanyar da zai iya to sai dai a halin da ake ciki omanski da sauran 'yan ƙasar Ukraine da ke zaune a nan Amurka na zama ne ba tare da sun san makomasu da ta ƙasarsu ta asali ba. Jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duk duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ellen Barros da Julie Leathers Gresham ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.